Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe hudu agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na gidan Radio Faransa kuka samu kan mita goma sha shida gajeren zango. Nasiru Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a shirinmu na maraice ga kanan labarin kamar yadda muka same su. Yau mabiya addinin Kirista a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan Ista wadda ke zuwa bayan kammala azumin ranaku 40. Hadarin mota ya yi sanadin mutuwar mutane 45 a Afirka ta kudu. Sannan a wani harin bam da Isra'ila ta kai Aleppo na ƙasar Siriya ya kashe fararen hula 42 da sojoji 36. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Yau ce ranar da al'ummomin Kiristocin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Ista wadda ke zuwa bayan kammala azumin kwanaki 40 kowace shekara. Dangane da tasirin wannan biki, mun ji ta bakin ɗaya daga cikin manyan limamin Kiristocin Najeriya, Pastor Yohana Buru, ga kuma tsokacin da ya yi mana a kai. Good Friday ana magana akan cewa rana ne da aka Yahuda suka hada ƙarfi da karfe suka kashe shi bisa ga imanin Krista da kuma littafin mai tsarki. to nan ne krista begensa da imaninsa da bulus ya rubuta a cikin littafin romawa sura goma aya tara zuwa goma cewa in ka yi imani ka kuma ba da gaske daga zuci cewa Yesu ya mutu bayan kwana uku Ubangiji Allah tashi daga matattu to za ka samu ceto. Gama da zuci ne mutum ke imani ya furci da baki to shine kalman shahadan Kirista. Ya kawo Roma Sura goma aya tara zuwa goma ya wannan kalmar shahada zuciya guda ya shiga addinin krista matuka krista bai wannan kalmar shahada to babu kuma wannan bikin ba zai zama da ma'ana a gurin shi Fasto Yohana Buru kenan bayani kan Ista. Yayin da wa'adin biyan kuɗin aikin hajjin shekara ta 2024 zai cika a ranar wato 30 ga watan Maris. Har yanzu akwai maniyyatan da suka gaza bayar da cikon kudaden wato kudadensu na aikin na hajji inda hukumar na wato hukumar alhazan najeriya kenan ta sanar da karawa duk da cewa akwai wasu gwamnatocin jihohi kamar su kano kebbi da kogi da ogun da suka bayar da tallafi don ba wa maniyatan damar zuwa aikin wato kasar mai tsarki shamsiya haruna na dauke da karin bayani sai dai wasu daga cikin maniyyatan sun ci gaba da roƙon hukumomin jin daɗin alhazan jihohinsu da su mayar musu da kuɗaɗen da suka ajiye saboda gazawarsu wajen cika ƙarin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da hukumar alhazan najeriya nakon ta sanar a ranar lahadin da ta gabata har yanzu dai babu tabbacin ko hukumar nakon ɗin za ta ƙara wa'adin ci gaba da biyan cikon waɗancan kuɗaɗe da ta ƙara wa maniyyatan na bana gwamnatin najeriya dai ta ce ta bayar da naira biliyan 90 don tallafawa aikin hajjin banan a kasar saudiya kamar yadda rahotanni suka bayyana idan ba a manta ba a watan disambar bara ne hukumar nakon ta kayyade mafi karancin kuɗin da ya kai naira miliyan da 4.9 ga kowane maniyaci To amma daga bisani nakon ɗin ta danganta ƙarin kuɗin da aka samu a baya-bayan nan da karyewar darajar kuɗin ƙasar da Najeriya ta shafa watanni tana fama da shi. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sanar da bayar da tallafin naira dubu ɗari tara ga kowane maniyaci da ke jihar. Har yanzu akwai 'yan Najeriya da yawa a babban wato da babban bankin kasar tare da bankin ba da lamani wato basussuka kenan ke bi bashi wanda ya kai naira biliyan 261 daga sama da naira biliyan 419 da suka raba domin rage radadin annobar cutar corona da ya haifar a cikin al'ummar kasar tun a shekara ta 2020. A cikin wani kundin bayanai da babban bankin kasar CBN ya fitar ya ce cibiyar ta ba da damar samar da ayyukan yi kai tsaye da suka kai sama da miliyan ɗaya wadda hakan ya taimaka wajen samar da ababen dogaro da kai a fadin kasar. Amma akasarin waɗanda suka ci moriyar wato wannan shiri na bada bashin sun yi shiruwar bakinsu domin gujewa biyan abin da suka karɓa. sai dai gwamnatin najeriya na nan tana shirin ɗaukar wasu matakai na nan gaba domin hukunta waɗanda suka yi haka. sa'o'i kaɗan bayan da sojojin najeriya suka bayyana neman wasu, wasu mutane takwas da ake neman ruwa a jallo dangane da kashe sojoji goma sha bakwai a yankin niger delta wani basarake clement ikolo da sunansa ya bayyana a cikin jerin waɗanda ake neman ya gabatar da kansa ga rundunar 'yan sandan jihar niger delta domin wanke kanshi daga zargin da ake masa kafin nan ya gabatar da kansa wato ya yi jawabi ga manema labaru Um, um, bisa labarin da ya fito da safiyar cewa ana limana ina kan hanyata ta zuwa rundunar 'yan sanda na jihar delta domin bayyana wa 'yan sanda cewa ban da laifi ba ni da hannu a cikin wannan kazamin faɗin da ya auku ban san komai ba game da wannan uh, laifi eh tabbas ni ne sarkin gargajiya na iwu ikolo wannan matakin da na ɗauka zai zama hujja akan cewa ban san komai ba game da wannan lamarin don haka zan je ofishin 'yan sanda domin mika kaina tabbas na yi matukar mamakin cewa sunana yana cikin waɗanda ake zargi da hannu a cikin wannan lamarin ba ni da hannu a cikin lamarin da ya shafi kisa ba na goyon bayan haddasa rigima da kowa wannan ba halina ba ne a matsayina na dan adam wannan babban laifi ne a duk wanda ya aikata shi ya zama lallai a tsananta dogon bincike domin gano wanda suke da hannu a ciki domin a gurfanar da su a gaban kotu fasaha ke kenan daga yankin nijar delta da ke wanke kansa Hukumar binciken shari'a ta Mali BIJ ta kama Sisoko a ranar 25 ga watan Maris saboda wani sakon da ya wallafa a dandalinsa na zumunta game da ƙarshen wa'adin mulkin Mali na shekaru biyu a hukumance a ranar 26 ga watan Maris. Sakon ya buƙaci kotun tsarin mulkin ƙasar da ta tabbatar da rawar da take takawa tare kuma da nuna yadda ƙasar ta Mali ke bin turbata dimokuraɗiyya. Shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A ƙasar Afirka ta kudu wata motar safa ta yi haɗari a yayin da mutane 40 masu ziyarar ibada da ke cikinta suka rasa rayukansu kamar yadda hukumomin ƙasar suka tabbatar. Usman Tanau ya yi mana ƙarin bayani. Masu ziyarar da hadarin ya rutsa da su sun fito ne daga ƙasar Botswana kan hanyar su ta zuwa garin Moriya da ke arewacin Afirka ta kudu domin halartar wani fitaccen bikin Ista da ke gudana duk shekara kuma yakan samu halartar mutane daga makwabtan ƙasashe. Kwana ɗaya kamin a fara bukin, sai da gwamnati ta gargaɗi jama'a da su bi a hankali domin sun tabbatar za a samu halartar mutane da dama da za su buƙaci zuwa ta hanyar mota. Kawo yanzu dai yarinya ɗaya ce kawai ta tsira da ranta kuma tana karɓar magani a wani asibiti kan miyagun raunukan da ta samu. samu a yayin da sauran suka kone kurmamus ita dai motar ta fada ne kan wata gada mai tsawon mita hamsin masu aikin ceto na can suna kokarin kwaso tokar gawawwakin da suka kone tuni shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya kira takwaransa na botswana domin yi masa ta'aziyya da kuma alkawalin taimakawa iyalan mamatan wannan shine karo na farko da aka yi bikin tun bayan dakatar da shi sanadiyar cutar corona ga kungiyar kasashen afirka ta au kenan ta taya ɗan babbar jam'iyyar adawa na ƙasar senegal basir diomaye faye murnar nasarar da ya samu ta zama wato zababben shugaban ƙasar, tare da bayyana amannarta da saƙon zaben kamar yadda aka bayyana cikin saƙon jawabin shugaban hukumar ƙungiyar ta au musa muhammad faki ya gabatar da taya murnarsa ne ga zababben shugaban kasar ta senegal tare kuma da masa fatan alheri game da abin da ya shafi jagorancin kasar sakamakon zaben da ya nuna yadda ɗan babbar jam'iyyar adawa ta senegal ya maka ɗan takarar jam'iyya mai mulki kum a ƙasa wato kuma a gaban wato ɗan gaban goshin shugaban ƙasar makisal kenan a ƙasa a gagarumar rinjaye da ya samu a zaben da aka gudanar Ƙasar Amurka ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta shiga da kayayyakin agaji su don ta da Chadi don taimakawa 'yan gudun hijirar da ke fama da matsananciyar yunwa sakamakon yakin da ake yi a ƙasar. Shekara ɗaya kenan da fara tashin hankali a Sudan ɗin inda sakamakon yakin wato yunwa kenan ke ci gaba da ɗaiɗaitawa da kuma ta gayyara yara ƙanana da kuma mata. Ga fassarar kalaman Pompeo jakadan Amurka kan buƙatar tsagaita buɗe wuta a wannan yanki. Uh, a crisis that is already fatal Mutane sun gaji da wannan yakin, kuma ga waɗanda suka ta gayyara, Yanayin suka iya taɓarɓarewa. Wannan lokaci ne na zaman lafiya, kuma lokaci ne da za mu zo tare, don dawo da mutanen hanyar da suke kanta a shekarar 2019. Muna ba da ƙwarin gwiwa uh, da jajircewar uh, bunƙasa zaman lafiya da lumana uh, da kuma yarda da cewa za su dawo kan turbar demokuraɗiyya. Wannan ita ce fatar al'ummar Sudan, kuma ita ce ta dace da su. a tarurrukan da na gudanar na fahimci cewar kan mutanen sudan a haɗe yake na kawo ƙarshen wannan yakin suna buƙatar sake gina ginshikin demokaradiyya Nasiruddin Muhammad kenan da jawabin wannan jakada. da masu zanga-zangar adawa da matakin da isra'ila ke dauka kan gaza sun kutsa kai babban ɗakin taron da shugaban amurka joe biden ke gudanar da taro da tsaffin shugabannin kasar wato barack obama da bill clinton don kaddamar da gidauniyar tara dala miliyan 25 don daukar nauyin wato takarar biden din a zaben kasar a baɗi rukai abba kabara ta yi mana ƙarin bayani a kai Shugabannin uku na jagorantar taron na birnin New York gaban dubban magoya bayan su kafin wasu daga cikin masu zanga-zangar su kutsa cikin ɗakin taron tare da ihun nuna takaicin su a game da yadda Joe Biden ya ki ɗaukar kwakwaran mataki kan Isra'ila don ta tsagaita wuta a Gaza. Fayafayen bidiyo sun nuna yadda masu zanga-zangar na cikin ɗakin taron ke ihun cewa ka ji kunya Joe Biden ka ji kunya. Rahotanni sun ce masu zanga-zangar sun rika musayar yawu da tsohon shugaban ƙasar Barack Obama wanda ke ƙoƙarin yi musu bayani amma suka ki sauraron sa. ko a wajen ɗakin taron an gano ɗaruruwan masu zanga-zangar da ke ci gaba da ihu tare da amfani da kalmomi marasa daɗi kan shugabannin a wani ɓangare na yunkurin tilasta masu ɗaukar mataki cikin gaggawa sai dai kuma ana ganin mafi yawan masu zanga-zangar magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump ne wanda ke takara a halin yanzu la'akari da yadda suke shan alwashin kawar da Joe Biden da ƙuri'a a sakamakon yakin na Isra'ila. to wannan kenan ukraine kuma ta bayyana cewa sojojin kasar rasha sun yi amfani da jirage marasa matuƙa wato 99 da makamai masu linzami a kanta cikin dare wadda ya lalata tashoshin wutar lantarki guda uku a cikin 'yan makonnin da suka gabata dai rashar ta kara kai wasu hare-haren ta sama ne kan ukraine inda ta karkata harin nata akan makamashi musamman a wani mataki na mayar da martani kan munanan hare-haren da ukraine take yi wa wato take kaiwa yankunan da ke kan iyakarta da rasha ma'aikatar harkokin cikin gida ta ukraine ta ce harin na rasha ya mai da hankali ne akan wasu yankuna guda goma na kasar tare kuma da lalata tashoshin wutar lantarki da gidaje tare kuma da raunana mutane da dama Akalla mutane 42 suka mutu ciki har da sojojin wato sojojin Siriya 36 a harin da Isra'ila ta kai a birnin Aleppo da sanyin safiyar yau Juma'a bayan da ta zargi bayan da ta yi zargin cewa makamai masu linzami na baya-bayan nan da Hezbollah ta kai kasar ta Yahudawa ya fito ne daga wannan birni na Aleppo. Rahotanni sun ce cikin mutanen da suka mutu har da mayakan Hezbollah na Labanin shida yayin da wasu tarin fararen hula kuma suka jikkata. Yaƙi ya ɓarke tsakanin Hezbollah da Isra'ila ne bayan da ƙungiyar ta nuna goyon bayanta ga Falasɗina wanda Isra'ila ke ci gaba da kashewa a yankin Gaza ƙari kan mayakan Houthi na Yemen da su ma ke mara wa mayakan Hamas baya. Zuwa yanzu Falasɗina wanda Isra'ila ta kashe sun kai 33,552 baya ga ta wasu 74,980 yayin da ta rushe kusan dukkanin gine-ginen Gaza ciki har da wuraren tarihi. ko a jiya alhamis sai da al'ummar jordan suka gudanar da wata zanga-zangar kin jinin isra'ila tare da kiran kasar ta kawo ƙarshen ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar zaman lafiyar da ke tsakaninta da ƙasar ta yahudawa rasha ta bayyana cewa takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa koriya ta arewa wani cikas ne ga samar da tattaunawar zaman lafiya a zirin koriya kuma bai taimaka wajen tsaro a yankin ba. wannan tsokaci ya zo ne a daidai lokacin da ake mayar da martani ga rasha saboda yin amfani da karfin ikonta wajen kawo sa wato sa idan da majalisar ɗinkin duniya ke yi kan takunkumin da aka kakabawa koriyar da kuma binciken zargin safarar makamai tsakanin moscow da pyongyang ɗin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar maria zakharova ta ce a tsawon shekarun da suka gabata matakan takaita lamura na ƙasa da ƙasa ba su taimaka wajen inganta yanayin tsaro a wannan yankin ba a ranar alhamis da ta gabata ne dai matakin da rasha ta ɗauka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya dakatar da sabunta kwamitin ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya da ke binciken karya takunkumin da aka kakabawa koriya da shirin makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami da take gwargwadawa an kama mai tace labarin kamfanin jaridar ladifeshe ta congo apollonia menese a ranar alhamis da ta gabata a kan wasu zarge-zarge guda bakwai ciki har da aikata laifin yada labarun karya Mominese dai na hannun jami'an tsaro ne na kasar tun a ranar talata da ta gabata bisa wallafa wani labari da ke nuna shakku a kan shari'ar da ta wato da ta danganci kisan da aka yi wa dan gaban goshin shugaba faure nasimbe an dai tura mominese mai shekaru 71 ne gidan yari da yammacin alhamis din a cewar lauyansa.